A yau Laraba 'yan wasan Super Eagles na Najeriya za su karɓi bakuncin Bafana Bafana na Afirka ta Kudu. A wasan ƙarshe na rukunin share fagen shiga gasar cin kofin ƙasashen Afirka wanda za a ƙasar Equatorial Guinea nan da watanni biyu. Wannan wasa da za a gwabza shi yau da karfe shida na maraice a filin wasa na garin Uyo a jihar Akwa Ibom yana da matukar muhimmanci ga 'yan Super Eagles na Najeriya waɗanda su ne na biyu a rukunin A bayan 'yan Afirka ta kudu masu maki sha ɗaya. duk yadda wasan na yau zai kasance afirka ta kudu ta riga ta tsere ma sauran kasashen da ke wannan rukuni wato najeriya da congo masu maki bakwai bakwai da kuma sudan mai maki uku idan har 'yan super eagles na najeriya ba samu sun lashe wani wasan yau ba to akwai yiwuwar cewar watakila ba za su iya tafiya a equatorial guinea ba idan har congo ta samu ta doke sudan a wasan da su ma za su buga yau din kasancewar ita ma maki bakwai gareta kamar 'yan super eagles.